السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دقوق قوتا shawwal hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya da ashirin da hudu ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi talatin wa tuna fissa min nihayatiz zalimi jiya mun ji da aka yi maganan wannan wato mutane na lot an yi magana kan hadisai da asar wanda hadziru anil min alluwa wanda suke tsoratar da mutane akan mummunan wannan aiki na alfasha alfasha ce mai muni wanda ba a so to ga wani nan kuma nihayatul khubasa wato ƙarshen waɗannan mutane su wato wannan mummunan banna da suka yi to menene ƙarshen su da su aqulu malam yace wa ma kana Allah ta'ala ha'ula al khubasa hakaza Allah tabaaraka wa ta'ala bai kasance ba zai bar waɗannan mabannata masu wannan mummunan aiki a basu haka nan kawai a kyale su yi wannan banna bayan ita ce mafi munin banna sana a yi shiru a kyale mummunan banna ta rika tafiya baya yin haka Allah baya yin haka a yaqduna alalfa al-fada'ili su rika watsa abubuwa na daraja suna lalata su a ce siyar abin wanda yake mai kyau sun yadda shi abun mutunci sun daina yi shigar su ba kyau mu'amalar su ba kyau ga cuta ga cutarwa suna cutar da al'umma da aikace-aikacensu in sun zauna cikin al'umma ma al'umma na cutuwa in mutanen da ke bata hanyoyi su bayan gari ciki su bata wurin shan ruwa wurin inuwa su bata sannan in suna zaune cikin mutane ba su da kunya ba sa jin kunyan mutane waɗannan mutane bai kamata a kyale su ba haka nan wa yudammiruna alqiyam suna rusa abubuwa na mutunci wanda aka sani in an ce qiyam dabi'u masu kyau wanda aka san al'umma a kai kuma a samu wasu su suke lalatawa kuma sannan kyale su bai kamata ba abin da aka sani na mutunci na daraja sun watsa shi abin da aka sani na mutunci na kyale abin da za a kafa mutane a kai su maimakon su gina rusawa suke yi to Allah ba zai kyale irin waɗannan mutane su ta rayuwa kan doron ƙasa ba duna an yursil alaihim sihamu niqmatihi wa shiddati azabihi hakanan nan kawai Allah ya kyale su ba tare da ya turo wata kibiya irin ta azaba ta harbe su ba dole a turo kibiyoyi su zo su ladabtar da su wasu a kashe su har lahira wasu a ladabtar da su a yi masu harbi domin wanda aka harba mai kunne kaga an mai alama an mai ishara cewa in ya kara nan gaba duk da wani bai da hankali ba na taba sanin wanda ya je NDA wata rana suka ganshi yana shiga musu suka ce a dan koya mai hankali suka fau suka cire mai kunne guda daya amma sai da ya kara komawa har sai da suka kashe shi <laughs> wallahi da suka yanke mai kunne kawai ya rika yawo da kunne daya aka ce a ah, wannan aka samu wani kwararre mai harbi aka ce abinda za a yi kada kashe shi a cire mai kunne daya malam ya kosai toshi ya cire kunnen nan amma sai da ya kara koma har suka taba jikin nan kaga wannan baya jin izina to wasu mutanen haka suke ko za a sa kibiya a harbi kunnen su sai sun kara yin banna dan haka kaga da maimakon haka sai a dammare su kawai gaba daya gaba dan ba su da amfani wa'azi ba zai masu amfani ba saboda aka Allah tabaraka ko ta'ala in yaso sai harka ma wasu da kibiyoyi su yi masu ladabi wasu daga nan sai su wasu wasu ko ina ba za su wasu ba duk abin da za a yi masu ba za su wasu ba komi za a yi masu na wazi ba za su je ba da aka abin nan ne wa shiddatu azabihi kaga nan na baku labari dr. wannan um, Bashir aliyu Ali yana bada misalin hafizahullah yana cewa wani da aka zo tantiri ne bai da mutunci baya yin abin da ya cancanta ran nan sai ya baccin rana da ya baccin rana kuma baccin bai daɗe ba daga karfe uku zuwa kafin la'asar ya wani bacci na minti goma sha biyar sai mafarki an je lahira har an yi hisabi an yanke mai hukuncin zuwa wuta zai shekara ɗari a cikin gidan wuta kuma da ya kwanta sai da ya shekara ɗarin a cikin wuta a minti sha biyar ɗin nan ya ji masifa azabar da tun da ta haifa bai taɓa jin masifa ba kai da ya tashi daga bacci ma sai ya tashi a haukace kawai saboda ya riga ya tsimauce da masifa azaba da yaji a bacci bai yayi wannan mafarkin minti bai fi minti daga mafarkin zuwa sadda ya baccin zuwa sadda ya tashi ya tashi ka shurbin da gumi minti sha biyar to amma ya yi shekara ɗari a wuta sai ya tashi ya haukace ma saboda azaba da ya sha cewa ya yi sai da ya wata shida bai san inda yake ba kwata-kwata ya haukace kawai ya ɗi mauce bai san inda yake ba bayan wata shida nan sai aka dawo mai da hankalin shi ya dawo tsab abba malam ai daga nan ko sai bauta yace dab yace ai ai masifar da ya gani malam ya ƙara komawa ya ƙara yin ba daidai ba ya kaga wannan insha Allah ya taimake shi wata minti sha biyar ya a mafarki an kai shi gidan wuta taw shi kuma wani baya azumin nafila ne kwata-kwata ya kuna yi ta dariya shi kan ba zai fa azumin nafila bai bata lokaci shi ba ran nan ya kwanta bacci sai mafarki gashi nan an zo lahira tabbas ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai ana zaune ana zaune sai annabi ya ce masu aka nuno mai wani katan falo an shirya abinci a ciki kala kala sai annabi ya ce mana zaune da shi ku taso mu je mu ci abinci duk suka taso sai shi ma zai taso aka ci ban da kai kai ba ka azumin nafila mu da baki zamu yi da masu azumi <laughs> Allah ya ji an ce buɗe baki za a yi da masu azumi kai ko baka azumin nafila baka sitti shawwal ba hukaci to da aka kawai zanna nan aka ɗaukai mala aka je kawai aka ga aka ya ga kawai ya ga za a ci abinci shi ka amma ba amma bari ya shiga wurin mala jayu ba aka ce kai baka azumin nafila zauna nan kai gani wanda ba sa sitti shawwal malam ba sai su gan mu ba kawai mun tafi can muna ta abin nan hadisi ya inganta malam ka dawo ka riƙi la ilaha illa wannan shi ne jahilcin jahilo ah! ai ta rigima da mutum ga gaskiya kowa na gani kamar fitowar rana amma mutum ya zo ta gardama kuma wasu kwanduna su je su bi wannan magana dama ba kwa zanyen azumin kawai da ce kuka ba za ku yi ba ku yi zaman ku kawai ai dama tun da ba a ce dole ne mai matsala abinda ba a ce wajibi sai ka yi ba a'a ga wani abu wanda suka san daraja suke son samun daraja a ce ma ga hadisi ma ya inganta mama ma shidan ma wanda ya azumi kwana ɗaya saboda Allah za a tserar da shi daga wuta shekara saba'in to kai ɗaya fa kwana ɗaya kawai aka ce wanda ya na nafila ba a sa shi ba a ce dole ba ne shi da kan shi niyyar azumin shi ta yi wasu suka ce Allahumma illa kwanakin da aka ce ka a keɓe su da azumi to shi ma ba sai ya yi bai ƙara da gobe in juma'a ce kakkawa da juma'a ita kadai sai yi alhamis ka yi juma'a ko kuma ka yi juma'a ka yi asabar in asabar ce kakkawa da ita ita kadai yi juma'a ka yi asabar ko ko ka yi asabar za ka yi ran lahadi ka ware kai ta tafiya ka ba shi kenan magana ta kare rikici ya kare amma mutane su kankame magana su ta abinda ma ya kamata a ce mun wuce wannan matsalan tuntuni tun da mu ba sababbin musulunta ba ne. mun santa an santa an maimaita an maimaita an yi ta tintini an gama a ce an gama ma kowace shekara matsalar da za ta tauna kenan wasu kwanduna su bi ta su kuma su ta bi to kwando ko na rike ruwa ina kwando su ta bi su ana gardama <laughs> ana gardama da su ana rigima <laughs> abu ba zai ta baka dariya wallahi ka gane mutum da ya kawai ta ɗaya yaran nan da na ce ba ku dai ku ce ba ku je makaranta ba shikenan an huta an je makaranta mai maganar matsala akan wannan hadda za a yi ta gardama har wani kwandon shi ma ya rika bi yana yana yana yana maganganu shi ko kowa bai san makarantar su ba dama shi da inda ya ga zai ci tuwo sai makale nan ɗalibin nan ne gobe ma in wani wurin ya zo can zai koma shi ba da malami ba a san shi ba ba wanda ya san shi tare duk nan garin muka ba mu taba ganin shi makaranta da littafi ba kuma bai iya ba har yanzu ya zo ya buɗe littafi bai iya karanta bakin ma amma sai ya samu malami ya liƙe mai ya ta cin tuwo kuma sannan ya ta gardama wannan gardaman ta ya ci tuwo ce ba ta karatu ba ce ba karatu ba ilimi ba ne wannan ba kan ilimi ake magana wanda za ka ba shi littafi bai karanta to da wata gardama zai yi sai ka ja mai bakin sai ka fasa za ku gardama to daga nan sai a yaya wannan ne za ku yi gardama da shi Ka ma daga shi kuna gardama ta dauko kawa ce ga makabalar da aka yi da sheik wane da kuma sheik wane shi ma sheik bai karanta bakin larabci ɗaya rigima ka bata wa kanka lokaci kawai kai da tafiya ka jira ba za ka bata wa kanka lokaci duk inda ka je ka karanta wannan mas'alar ba ma mas'alar da ake gardama a kanta bane wallahi a duniyar ilimi an wuce wannan tuntuni ba abu bane wanda ma malamai har za su tsaya suna magana kai in ka ji malami yi magana irin waɗannan kwandunan ne aka samu suka tambaye to labudda sai ba da amsa amma an wuce wannan mas'alar tuntuni ba matsalar da ma ake ba ce kanta kwai rikici a kanta an gama ta tuntuni wani kwando sai zo ita ci gashi gashi kuma kwanduna su jisi ta ihu na maganganu kan abin da ma an riga an wuce shi tuntun mas'ala ce wadiha sariha jiddan to in ma ba akwai sabani to sabanin da wasu suka yi shin kai ne da larura shawwal din ya ma kare baka samu kai ba ka yi a cikin zulqada ko ko kai a cikin zulhijja matsayin kakkai asara ka samu kai ka maido ka biya ka samu lada shine ma aka yi sabanin ma ba sabani yake akan azumin ba sabanin ma illa rura ta sa baka samu kayi ba cikin shawwal din to ya zaka yi yanzu ka samu wannan lada ka auce ka daga rabasa ka ga rabasa amala mutane zai Allah ya kiyaye abun nan ba ba aka babu wani abu da zaka tsaya ka kalla irin wannan in dai ana karatu da mutum kuma zai zauna a ce zai karatun kuma ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske ya yarda da sahabban manzon Allah da gaske wallahi wannan matsalar ba za a jayi akan ta ba ba wani abin da zai sa a rika jayi akan wannan abu abu ne wanda yake fili yake sarihun ne jiddan jiddan baya bukatan wani rigima ba bukatan wani sabani amma ina su kuma dama mutane ba bauta Allah suke so wani suka samu wanda zai ce masu kada a yi masu ce haka suke so tunda an mai wanda ya ce tunda da juma'a ta hadu da ranar idi mu ba za mu je idi ba za mu yi zaman mu mu ci nama mu gasa mu yi zaman mu mu ta cin nama suka ce yayi yau ba sallah suka ce yawa to waɗannan waɗannan ya ka gani sau da da wani zai zo yanzu ma ya zo da tawili ya ce sallolin nan ma biyar da ake an gaji a bari haka nan ika wasu wasu sai sun bi shi wallahi wasu sai su bi shi alhamdulillah an samu wani babban malami da ya zo mana da sauki dama mu sauki muke nema mhm. ya ce a bari kawai shi ke nan sai su bari su ma su bi kwando su bututu Allah dai shirya da mu dona an yursila alaihim sihamu niqmatihi wa shiddati azabihi hashahu nan lokacin da muka samu wani malami a nan garin masu hankali shi fa ya tashi kawai ya ce shi yanzu ya ma gano karfe tara na safe za a riƙa yin juma'a ya ce shi ne lokacin juma'a zaɓaɓɓe a'a ya tafi can wani inda yake akwai maiko maiko ya ce can za a rika yin sallan ma saboda manya manyan jan kwaloli su fito a ja sallah a can wurin maiko wanda ya sani ya sani baka sani baka huta ma arifahu man arifahu wa hila man ya ce can zai je masu lima suka ce a su ba su san hauka ba su so aka dawo da ya ƙara bugo haukan shi sai ce shi fa wannan fa abin da yake faɗi fahimta shi ce fa saboda haka shi kuma bai da malami shi ba wanda ya taba zannar da shi ya koya mai karatu ya zauna gidan malam can amma fa shi ba karatu yayi ba shi ba wanda baya da malami garin nan a'a masu hankali suka ce to baka da malami to mu ko ba mu wanda bai da malami dan ko hadisi aka zo da isnadi ake zuwa da mata sannan aka kawo mata wannan zai ce an wane an wane an wane an wane kaga yana ta faɗin malamansa ai ta tafiya ai ta tafiya daga nan ya ce an rasulillah shi qur'ani kanshi da ya taho min Allah ne aka karantar da jibrilu ila rasulillah da izinadin shi shima ya taho daga Allah ya zo wurin jibril sai ya zo wurin manzon Allah daga manzon Allah zuwa sahabbai daga sahabbai zuwa tabi'ai daga tabi'ai tabi'i tabi'in daga nan malamai a imma ashe shi ma da isnadin shi to shikenan daga nan masu hankali suka ce su kowa yadda za shi zubi wanda malami ba ya ce bai da malami to wani shi sai yake cewa bai da malamin yana da malamai amma fa ba san su ba domin duk malaman da ya je makaranta a zamanin su bai karatu wurin su ba shi ba ruwan shi da su na gidan su ma bai yi gidan ba duka ba wanda aka yi to kaga ai bambancin su da wancan dai kadan ne baka da malami baka da malamai ba san duk malaman da aka faɗi na duniya ka ce baka yarda da su wato bai da koyo karatunka wahayi kai ma akai ma to kamar haka ne fa magana nan take amma fa wataƙila ba kuma gane abin da nake nufi ba tun ma ba ku gane ba ku bar shi haka ba zai yi ba haka har abada ba zai yi ba ba zai taba yiwa ba in ko mutum ya yarda da wannan to shi yafi shi yafi hauka ma ba zai taba yiwa ba ba a yin haka ko a hankali aka auna wannan bai yiwa wallahi na ga maka wannan ne amana ce ta ilmi in ba haka ba ni na riga na san matsayina na san inda na dauka kuma amma dai gara ka ga mutane don kada wata rana wani ya zo ce kai mai fahimtar ka gane a cikin karatu na ni ka gane ina niki a shi nan ma ba sai ka halar da mutum ba ba sai kama halar da mutum ba zai eh, zo gaya ma mutum amana ce ta ilmi a gaya mutum ba a karatu haka duk wanda ya karatu in dai na gaske ne ko littafi ya karanta to adalci na ilmi shine ya ce ya karanta a littafin malam wane ko ko ya zauna gaban malam wane ya yi karatun daga nan ya juyo ya ɗauko suka karanta littattafai kaza suka yi amma wanda zai ce kwata-kwata duniyan nan ba shi da malami shi kwata-kwata tun malaman duniyan nan su faɗi magana mutum ya tsalle ya koma gefe ya ce abin nan ne ka wannan karatu akwai wuya kuma wannan ilimi ya girmama Allahu alam shahu. wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shi malam ya ce Allah ya tsare Allah ya wannan abun mutane mabannata su dinga banna a kyale su inna Allah ay yugharu idan tuhikat maharimuhu Allah tabaraka wa ta'ala ya gharu yana yin kishi yana damuwa idan aka keta dokokinsa to ko ba zai kyale masu keta dokokinsa su zauna haka nan su ta jin daɗi ba koyaushe dindindin ba zai yi ba يقول ابن القيم ابن القيم yana cewa ga abin nan magana ce muhimmiya mun yi ta cikin adda ko aljawabul kafi liman sa an dawa'i shafi an yi shi anan wa huwa subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala kada hakama ya riga ya yanke hukunci annahu la ya'khudhu adh-dhalimina illa ba'da iqamati al-hujjati alayhi Allah tabaraka wa ta'ala baya kama azzalumai sai bayan ya kafa masa hujjoji sai bayan ya kafa dalilai da hujjoji wa taqaddum bil wa'di ilaihim sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya gabatar da cewa in kun yi daidai kun bi abin da ake so to Allah ya yi maku alkawarin samun rahma wal wa'id in kuma ba ku yi daidai ba a yi masu kyacewa a ce za a yi azaba Allah sai ya yi wannan kafin ya zo abin nan ba fa arsala ilaihim rasulahu alkarim dan haka Allah tabaraka wa ta'ala sai aiko manzonsa mai daraja yuhadhiruhum min su'i sani'ihim yana karantar da su daga mummunan wannan aiki da suke yi wa yanzuruhum azabahu alalim yana masu gargadi game da azabar sa mai radadi ala ru'usil mala'i minhum akan gaban shugabannin su a gaban shugabanni manya-manyan gari wanda amfanin manyan gari ai kaga in an gaya masa sun yadda su kuma me za su yi ba sai su isa su je su tsawatar ba gidajen su ce ku bari ba kyau zai zama na an yi gargadi an manyan gari gargadi an gaya masu ga abubuwa ma duk da haka sun kiji ba su yadda ba aka gaya masu abin da ake ba daidai ba ne ku ji ku je kowa ya mana shi gargadi suka yi ba ruwansu ai wal ashhadi da masu shaida waɗanda suna halarce wa sahabiha baina azhurihim fi kulli hadirin wa badin Allah tabaaraka wa ta'ala yace akai gargadi Allah ya kawo gargadin nan ya turo manzansa yayi masu gargadi akai magana a fili wanda bata kuɗe ba tangaram a gaban su wanda kenan yaji wanda ma ke nesa ya ji wanda ke cikin birni shine hadir wa badin wanda ke kauye ma ya ji kowa an gaya masa aka gaya masa abun nan ba kyau wa qala yace wa ma kana fi qawlihi lahum ay fa kana fi qawlihi lahum min a'zami nasihi ya gaya masu yace maganan nan da yayi masu yana daga cikin mafi girman masu yi masa nasiha yace ata atuna fahisha yanzu za ku zo ma irin wannan alfasha ma sabaqakum biha ay min ahadin min alalamin wanda ba a san wani ba daga cikin halitta Allah gaba daya ba a san wani wanda ya zo da wannan banna ba irin ta wannan fahisha ta luwadi daga cikin al'ummomi da can ba a san wani wani daga cikin waɗancan al'umma da ya zo da wannan banna ba mummunan banna thumma aada lahum alqawla nushan wa sannan ya ƙara maimaita masu maganan nan ya ne masu nasiha ya masu gargadi wannan dubon fa babu shi ay nushan ne wa tahziran ya masu nasiha ya masu gargadi wa hum fi sakrati ishqihim la yaqilu suna cikin wannan magagi na wannan soyayya da suke da ita ta banza ba su ma san me suke ba ba su da hankali yace innakum yace kukan waɗannan mutane la ta'tuna rijala shahawatan min dunin nisa kuna fuskantar maza da sha'awan ku bukatar ku ta sha'awa maza kuke bi bundunin sha'i ku ban mata bayan su ne Allah tabaraka Ta'ala ya halitta maku abokan zaman da za ku yi irin wannan sha'awa da su Balantun antum qaumun musrifun ku ne mutane ne mabarnata kawai mutanen banza ba kwa so a gaya maku gaskiya kuma ba ku son barin banna tunda abu ne kun gane a fili ana maku gargadi aya ta 81 suratul a'raf fajabal jabal ushaqu sai waɗannan masoyan banza masu wannan mummunan tunani suka ansa jawab min arkasin man arkasa fi hawa huwa ghayri suka faɗi magana irin wanda ya riga ya kife cikin son ransa mutumin da ya riga ya zubar da mutuncinsa ya karya matsayinsa magana ta banza irin wanda ya riga ya fada cikin son ran shi da bata suka yi magana wa qalu suka ce akhruju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharu suka ce ku fitar da wato iyalan lut daga unguwa daga ku su mutane ne waɗanda suke suna tsarkaka wannan ba da gaske suke ba waɗanda ke da'awar cewa su tsarkakakku ne suke nufi ba suna nufin daga inda sun san masu tsarki ne ai za su ce za a masu da dalili a'a su wasu mutane ne wannan abun tahakkum ne gatse ne suka yi su wai mutane ne masu tsarki ta kokore su daga garin ku. kada ma ku zaunar da su su ce za ku bata masa tsarki su mutane ne wanda suka ce su ma tsarkakakku ne to ku fitar da su daga garin in sun san tsarkakku ne sun ce a kore su daga gari ba zai su ce kawai a basu wurin zama ba su kuma su daina izgili suke yi ai walamma an hana alwaqtul ma'lum yayin da lokacin da yake sananne ya matso kusa an sani waja'a miqatu nufudh al mahtum lokacin da aka yanke za a zartar da wannan kaddara wanda an riga an yanke ta yankakken hukunci kenan wanda da wannan ba yadda za a yi a canza an riga an gama cewa ga abin da aka shirya za a yi masu kuma lokacinsa ya zo arsalar rahmanu tabaraka wa ta'ala allah mai rahama wanda yake mai jin kai sai ya turo litamamil in'ami wal imtihan saboda a cika wannan ni'imomi da jarabawa ila baitul lutin sai ya aiko zuwa ga gidan lut su gidan lut ai ka gani ma za a yi masu da za a kare su daga wannan masifa su kuma waɗancan azartar da jaraba musiba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko mala'iku fi suratul bashar a cikin sura yan adam gashi ta a ƙasa um jibril wa mika'il wa israfil alaihim salam wannan ita ce ruwayan da tafi aka ce su uku ne ko waɗanda suka ce su sha ɗaya amma dai aglabiyar ruwaya kamar yadda malamai ma suka kawo mafi aksariya cewa su uku aka turo jibril wa mika'il wa israfil saboda waɗannan mala'ikun guda uku su ne Allah ya ba su wani irin matsayin da bai ba dukkan mala'iku ba suna da matsayi babba shi yasa aka ce har annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafi aksariyar lokaci idan ya tashi sallan dare yakan kira su ne ya jingina ya jingina ya jingina su zuwa Allahumma rabba jibrila wa mika'ila wa israfil nan yake tsayawa sai ce fatiras samawati wal a alimal ghaibi wash shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi min al haqqi bi idnik innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim a cikin tariqul hijratain yace yana cewa bayan nan allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu a'udhu bi izzatika ka ilaha illa anta an tudillani anta al-hayyu alladhi wal aka ce wannan aksariyar sallan shi ta dare zai kiyamun laili waɗannan yake yi in ka ƙara ka haddace wannan yana da matuƙar kyau sosai domin mai aqidatu tahawiyya shi da ya tashi sai ya ɗauki wannan ne magana wannan Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil ya ce me yasa aka waro su su uku ake magana kansu ya ce a wata hikima mai karfi a ciki domin jibril alaihi salatu shi shine almuwakkalu bil wahayi ruhi rohani shi shine wanda aka sanya shi da wahayi wanda ke raye rai idan ya zo da wahayi ya gaya ma annabawa to ya zo da abin da rai ke rayuwa a raya ruhi shi kuma mika'il sai aka ba shi kuma shi ke da control kan abin da kuma ke raya jikin 'yan adam shi zai sa a saukar da ruwa da izinin Allah a ruwa a fitar da tsirai a fitar da ciyawa a fitar da shuke-shuke in kai shuka a shuka ta fito ta girma ta duk ana kulawa da ita wannan mika'il aka ba in charge na waɗannan kaga can ga abun raya rai nan ga abun raya jiki na ɗan adam da zai yi israfil fa aka ce shi ne aka ba ikon sarrafa lumfashi da ran lokacin da ya kare na lokacin da za a yi mutuwa farko a ce hura ya hura kowa sadda za a tashi a ce hura ya hura kowa ya tashi saboda haka suna da matukar muhimmanci abin nan Allah ya ba su matsayi babban matsayi to sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai masu wata nisba ta karamtawa a kira Allah ta Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil kowa ya haddace ya rikai in zai sallan dare mhm zani ya kaji ehen sai karantawa na da na ɗaya da na biyun yi za a haddace kai da kake kai da kake samun gara basa nan fa da kai in ba ban ba akwai mai rigan ka zuwa markas da kai da malam usman da malam inda da kuma ga ga namun da sunanka ahmad ehen ku ne ga hamza ma amma ya sare shi hamza ya sare da hamza ya rike shi a ba dai aka ce ma inda ina sarkin yadi sarkin yadi shi hadda bacci shi in ya zo tun da rana ma aka wuce kawai daga ran sai sai sai to ga yusuf nan kaga duk waɗannan su ne masu zuwa farko farko ba kowa markas aka zo fitar da su to da sai ka zo daga wurin nan da ka zo kawai sai ka makale ma usman maimakon tilawan nan da zai ta yi kawai ka ce a fara da addu'a nan da a fara usman a fara da addu'a nan da aka yi jiya kai ta yi guda ɗaya ko ba a baka ko kwabo ba kakka ce in an baka miliyan za ka zo barkas ka tare in ba a baka ko kwabo ba kai zaman ka gida kai mana yi ka ce baran nan da kace kace da an baka miliyan fa kace ka tare markas kai ta koyo to da zai <laughs> to yanzu ba za a bada kokobo ba ka taho ba kokobo yanzu ka zo da wuri to ba bada kokobon ba ka rika zuwa yadda kake zuwa da wuri ai ba wahala kai yanzu fa ba zai baka wahala ba abin wanda zai ba wahala shine wanda dama bai iya zuwa markas din da wuri kai ka riga ka cinye 64 cikin aikin shine zuwan da kake da wuri to da ka zo da wurin nan yanzu maimakon ka zauna duka ku kuna tilawa qur'ani abinda zaka gane idan aka ce maka ga wani aiki ga wata addu'a so kake so ake ka haddace ga wani abu da ake so na ilimi ka haddace wannan ya fi duk abin da za ka yi in ka gama wannan ne to sai ka zo to sai ka karatu akwai hadisin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da sahabbansa ga wasu cewa sun kasu suna ta'addoyi ga wasu son sun kasu suna ta tilawa ga wasu son sun kasance sun yi gumbusu kuma suna tambayan ilimi suna tambayan juna wannan ya ce mas'ala kaza mas'ala kaza mas'ala kaza sai ya kalle su duka ya sharhi ya ce da masu tilawa can da masu addu'an can dukkan sun Allah ya ga dama kawai zai ba su bai ga dama bai ki amma waɗannan ya sun riga sun samu da haka ba inda zan zauna ciki cikin ku zan zauna sai zo cikin masu zai cikin masu ina zai cikin masu karatun nan masu tambayoyi suna fiqihu suna sanin ma'ana ayoyi da wadda sai ce cikin ku zan zauna don ku kuni ga kun samu su ko waɗancan an ga dama a basu su ma wancan an ga dama a basu waɗannan amma dukan ku daidai kuke yi kuna aiki alkhairi amma dai inda ya fi ya shige ya ce cikin masu karatun nan zai shige ya zo shi kaga daga dai ji ya ya rugo da gudu ce wallahi ila ce jima na baro can a ah, na Mm-hmm. a kowa ya zaɓi nashi ba wanda ka zo ka tara kawai ka zaɓa ya ɗora ma wani nauyi <laughs> ba rana ba ka misali ba wanda ya fi kowa zuwa da wuri na gaya ba tun da su kai ne za ka zaɓa wanda ka ga dama ai kowa da wanda yake so su matso kusa-kusa tun da gasu da yawa in aka ta haka nan ba sai ku tara mai ba a yawa a ce ni na ce kowa ya zo wuri a kowa ya zaɓi wanda yake so in ka zo kana da wani abu da kake so ka tattauna da wani to sannan kuma yanzu ma ga babban tafiya ba da in ya zo mota yake shigewa yanzu Allah ya jarraba ba motar muna fata Allah ya kawo motar nan to amma yanzu in ya zo ba cikin mota yake zama ba da ya zo yana cikin mota shi kaga in ka je ka ta mai cikin motar nan kawo dama ba ka ba ma wasa ma tukun in ma dai ba daga cikin kake ba kakka zo wuri motar ka tafiyar ka to to yanzu yana nan yana kuma da wurin yake zuwa in ba larura ta gita ba to kai za abun nan ba shi ne fa amfanin makaranta kuma duk wanda ya boko ya san haka a addini ne ake wannan sokosokon. a lokacin da mutane ke makarantar boko duk wanda suka gane ya fi su yana ganewa idan suka samu matsala wurin shi suke zuwa da Allah matsala nike da ita a wuri kaza na zo ka koya min wani har sai ya tara shi ma yayi aji guda ɗaliban su zo cikin aji shi ma ya dinga yi musu kuma wani in ya zo ya yi ma din ma sai ka gane fiye da na malamin shi in ya zo ma bayanin abun sai ka gane fiye da yadda ka ga na malamin ma sai ka gane amma wancan da yake an san ana so a ci jarabawa ko ana so ya yadda zai iya iya ko da tsaya iya ya ci to mhm. sai ka ga abun nan bane ko lokacin muna makaranta ni in na ga abu bai iya ba kawai ya da tsaya haddace shi kawai jin haddace format din kawai haddace shi kawai ta zo ta zubo shi bai iya ba a ba haddace a dai ta zubawa kawai haddace shi aka za ka ce wannan tambayan a rike ta naga malamin ya damu da ita yana ta maimaita ta yana ta maimaita ta sai in zo in haddace ta tsaf tun daga tambayan har ansa nan, <laughs> sai je in back to sender kawai eh wala zai now yi bayanin ka hmm to wani watakila dai to Allah sa eh yi haka ne haka ne sosai cewa kai bi kadari ma ta ta'anna ta nalu ma ta tamanna gwargwadon yadda ka ci wahala gwargwadon yadda za ka samu abinda da kake buri kuma wani wani aka ce man jadda wajada aka aka sa a bajin wata makaranta man jadda wajada duk wanda ya yi ƙoƙari ya cije ya dage ya ma samu ba ta kai sa yajid ba cewa kai wajada ya ma samu to dagewa ma ita kada tana da wani abu wani zaka je yana cewa kwakwalwar shi ba ta rike abu inda ya juyar da kwakwalwar ne nan take karkata idan ta karkata wurin abin da yake na alkhairi ne ya saba zaka ga yana rike shi in ta karkata karkata ta fi karfi wajen sharri shi yasa ba za ta so alkhairi ba sai ta ta karkata inda ta fito ai wanda ke cewa kwakwalwar shi ba ta rike abin zaka ga yana rike labaran duniya rediyo in aka zo da safe aka ce jama'a ga labaran duniya aka karanto aka karanto duk abin da aka faɗi sai ya maimaita shi an jiba to da wace kwakwalwa ya rike to amma an kace mai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ku kwana bakwai bai iya ba kuma radda iya so ɗaya in ka rabu da shi baka ƙara maimaita mai ba kuka ƙara haɗuwa bayan wata guda kuma ya manci to shiga ne ba abin da ba ruwanmu yanzu da safe mutum sai tashi yana labari in ya aka gama labarin a ta gardama da shi shugaban ƙasar najeriya ya ma sunan eh, eh, muhammadu buhari ko yau ya tafi ƙasa kaza ya tafi ƙasa kaza daga ƙasa kaza wani da rana in ya zo kawai ya zauna wani mutane gardamar da za su na ce an ce shugaban kasa ya tafi kasa kaza wani ya ce ba nan ya tafi ba nan tun wancan satin ya tafi kuma ya dawo ya ce a'a ya ƙara tafiya ya tafi wuri kaza ai ta gardama to da yana nan da baya nan ina ruwanka me za ka samu don kayi gardaman ya tafi ko baya nan da ma ta aka bai lafiya ka samu wannan kai adda ta matsayinka na musulmi ka ce Allah ba shi lafiya in ce ya tafi asibiti ka ce Allah ya bashi lafiya kaga ka samu wani abu ma da kai ma wani dan uwan ka fata amma da an ce ya tafi wani wuri ko ya dawo to shi ma kana so ka ce Allah ya dawo da shi lafiya to amma daga nan fa sai ka karo da shi har da zai gardama kamar fa mafi yawanci mu gardama mu ke ita gardama ko mutum zai rike wannan labarin ya iya to in an zo an ce an yi budget ka tsaya kana gardama jiya an kai budget shugaban kasa ya kai budget majalisa an yi rigima da su an ta tsiya su sa hannu sun ki to daga baya dai amma an dawo an sa ministry ta kaza an ba ta miliyan miliyan so dubu kaza to ka gane wannan ma abu wani ranfa wani da na gaya maku da ya ji budget din nan aka ta cewa an ba eh, eh, ma'aikatan noma an ba su miliyan biliyan kaza an ba wasu kaza kaza da aka gama lissafin nan gaba ɗaya ya ce dab a yanzu shi da zai samu waɗannan kuɗin in ya zuba a wannan aljihun ya zuba a wannan aljihun ya zuba a wannan aljihun kawai sai kasuwa gaba ɗaya zai zuba waɗannan kuɗin aljihu yanzu wannan bajet ɗin da ya ji ya amfana da shi bai ma fa gane kuɗin ba a ce biliyan dubu ya ce shi da shi ya samu kudin nan sai zuba aljihu ya tafi santar da market a wani shagon zai kashe waɗannan kudin ran nan to yanzu mai amfanin mai amfanin da wanda ya samu da ya ji da ya ji da ya ji an yi analyzing budget an faɗi budget falon sani an ce biliyan kaza ya ce shi da zai same su ya sa aljihu bai fata ya ɗauko tirela ba aljihu zai zuba su bai tafi santar market ya kaso su ya dawo ya sa abin da ake cewa to haka fa mutane yawanci suke faga abun gwamnati idan mutum wani ya ji abun nan bai gane mai gwamnatin take nufi mai za a da abun mai ake nufi da shi amma maimako ya tsaya ya karanta kulhuwar lawun shi sau uku su amfane shi a lahira wallahi ko baka san mai kace ban karanta kulhuwar lawun nan kafi wanda bai karanta ba ko ba ka jin mai ake cewa dan na baku misali nan mun karanta shi kuma wani littafi kuma wani malami ma kwanan nan ya maimaita ya ce wani malami yana karantar da ɗalibinsa baban shi ne kuma shi hadda shi ta ƙi zama kullum ya hadda babu kullum ya hadda babu wasu su zo gidansu su haddace ƙur'anin su tafi su iya su karanta su iya haddace su tafi nan da ya fushi ya ce shi kan gaskiya ma zai daina zama karatun nan shi bai ga amfanin kullum yana ta karatun nan babu baban shi ya ce mai a kai ta yi kai dai kuma ka haddace ba kai dai kai ta karanta qur'ani zai ba mutum amfani ko ta yadda inda yana karanta shi zo kusa da shi aka rika samu amfanin shi zaka samu haske yace gaskiya shi kam shi kam dai ya gaji baban nan ya tabbatar da shi akan abun cewa qur'ani zai masa amfani sai ya dauki ya kalli wani kwando da ake tara bola ciki ya cika da dattin bola ya ta lillike da tsutsotsi yace dauki kwandon can ka je ka debo man ruwa shi kuma al'adar shi bai saba wa baban nan ya dauki kwando ya ce ba waya za a yi kwando ɗebo ruwa ya ce kai daidai ka ka ɗebo ka ɗebo ruwa da shi ka kawo man ya je ya ɗebo ruwa kafin ya kawo ruwa ya zube ya koma ya je ya ga da farko ga datti nan taba taba da tsutsotsi cikin abin kazanta ya zazzage bola ya je ɗebo ruwa da kwandon nan ya koma ya ɗebo ya ƙara koma ya ɗebo ya ƙara koma ya ɗebo ya ƙara koma ya ɗebo can dai ya kusa gajiya ya dai koma ya kara ɗebowa bayan ya ɗiba da yawa ya gaji ya dawo ya ce kwandon nan bai riƙe ruwa ya ce koma kai ta ɗebowa dai ya yi ta ɗebowa ya yi ta ɗebowa ya yi ta ɗebowa ya yi ta ɗebowa ah daga ƙarshe kawai ya zo ya zo da ya ce to zo yanzu ya kalli kwando ya ce kalli kwandon nan ka gani ya ga kwando fes ya ce da sanda ka je ka tarar da shi farko ka ɗauka haka yake ya ce a'a ya ce amma da ka dinga ɗebo ruwa da shi kana koma kana ɗebowa ka koma kana ɗebowa yanzu gashi nan yanzu ma ba da ya riƙe a haka yana kyama yanzu ya danɓo kwandon ne saboda kwandon ya wanku fes ya ce to kaga yadda ga kwandon nan bai riƙe ruwa ba amma ya wanku bai amfana ba da aka ta ɗebo ruwa da shi to kama haka ranka zai amfana da ƙur'ani in dai kana jin shi kana yawan karanta ko ba ka jin abin da ake ta sai kawon ku zuciyar nan taka sai kawon ku sai tawon ku ba a zuwa kusa da ƙur'ani a tashi haka nan ba a zuwa inda ake karanta qur'ani a tashi haka nan ba a ta Allah bai yin haka ban sani ba ko kun gane misali to to yanzu ka zauna ka karanta ko baka gane ba ka samu ka samu dai abin da ka samu wanda ya karanta ya tadabburi ya lura ya fi ka tabbas amma kai kuma da ka bar komin ba kai shirman banza ba ka zauna ka ce bari dai kai maimakon kai ta wancan ya sassan magana ba dai ka karanta wani abu na qur'ani a hada ku daidai ba za a hada ku ba na to ka gani fa'idan kenan ta ga an fa'idantu suna ka ba a zuwa ita hira ka nan musamman mutumin da ya ci dogon zango wallahi in ka ci dogon zangon nan ka yi shekaru ka yi hurhura ka koma ka rika zama kana hirar da bata da amfani ba za ka samu wani abu ba to kana wulakanta lokacin ka banza kuma sai ya sa ka kuka ranar lahira babu wani mutum da zai bari wata awa daya ka rika wuce mai a banza bai samu komi na lahira ba a duniyan shi ma bai amfana ba a ce wallahi ranar lahira sai ta sashi kuka sai yayi kukan bakin ciki akan da yayi wannan asara da nadama Allah ka tsare mu ina muke saboda haka wannan shine abin da aka yi magana nan a kasa na zo ko wajmalu ma yakunu min as-suwar aka zo da mala'iku fi suratul bashar fi suratul bashar wajmalu ma yakunu min as-suwar mafi kyawun halitta suka zo وجاعوه في سورة العضياف النزول بذي الصدر الرحيم suka zo mai da sifofi irin na baki wanda suka zo zasu sauka kuma ga wanda yake da wankakkan zuciya mai alkhairi mutum mai alkhairi walakinnahu kama qala alquran sai dai shi kamar yadda qur'ani yace da ya gansu aka ce si abihim wa baqa bihim zar'a wa qala da ya gansu sai ya samu mu ya munan abun ya ga abu ne mara kyau ya ji kunci ya samu damuwa ya rasa inda zai sa kanci saboda damuwa wa qala hadha yawmun asib yace lalle yau wani yini ne mai tsanani a ce yau gashi yayi irin wannan baki wanda daga ganin su da mutunci kuma sun sauka wurin wanda bai da karfi akan hana ya da su wannan mutane mabannata suratul hud waja'a sarih ila lutiya nan take ko sauti mara kyau kuwa aka yi shela aka sanar da waɗannan lalatattun mutane watsatsu aka ce anna lutan qad nazala bihi shababun aka ce lallai yau lut yi wasu baki sun sauka gidan shi lam yanzur ila mithli ila mithli husnihim wa jamalihim an-nazirun suka ce duk wani mai kallo lam zur kenan ila mithli husnihim wa jamalihim an-nazirun sune ismul mafa'il masu kallo duk wani mai kallo to bai taba ganin irin su ba da kyau da ban sha'awa bai taba ganin irin waɗannan ba na haka ku mabannata ku zo ku ji labari ga baki nan wala ra'a mithlahum ay mithlahum ra'una masu kallo ba taba ganin irin su ba tunda kuce ba ku taba ganin irin su ba fanadal lutiyya ba'dhum ba'dan Na haka waɗannan lalatattun mutane sashe suka fara shela suna sanar da sashe an halummu ila manzil lut ku zo gidan lot wa fihi qada'u shahawati yau za ku biya bukatun ku ba ku taba samun biyan bukata ba kaman yau domin ga masu kyau ga masu bukata abun nan ba to wannan shine abun nan din su da haka kallon kyan nan da wannan sha'awan suna ganin za su biya bukata su ba saba biyan bukata ba wannan shi yasa malamai suke nuna cewa lalle za ka yi aure to fa ka kalli wadda take burge ka kalli wadda ke ma ki kalli wanda yake burge ki ba naira za ki rika kalla ba ki koma daga nan ki bi ba kya san shi sai dai kuma naira ce ta zaunar da ke ki ta shan azaba ki kalli wanda kike ganin ko da neran ko ta kare ko ya aka yana da wasu abin da in ma ba neran za su burge ki ku ci gaba da zama kai ma ka kalli wadda ta kake ganin ko da kaza ko ta tsufa ko da wani abu akwai wasu abubuwa nata da za su burge ka su rika baka sha'awa kai ta jin daɗin zaman yana kara sabunta amma in ba haka nan ba kawai shirme za a yi ta yi domin in ka samu abin da kake so ka fi samun biyan bukata da shi ka fi abun nan ne ko a mota ne in ka tsani wata mota duk yadda take in ka huta sai ka ji ba daɗi amma in wadda kake so ce komin abun nan da ta sai ka ƙi rabuwa da ita ma in ma ta gaji sai ka ce bari kawai ka canza mata inji kana jin daɗin motar nan haka ne to wadda ba ka so ba za ku hanyar je da kuɗi shi kasuwa ba kake ganin ko yadi ne sai kowa ya zaɓo kalar da yake so wani in kaɗa wani abun ka ba shi kyauta ma ba ya sosai da shi da yi to haka ake yi a mutane zai zama ba su da tunani ba sa ma gane wai mutum shi da kai shi wai bai ma san menene shi abin da yake so ba sai ta shirme sai ta shan wahala a banza wani la akbarul ladzati za a samu dadi wanda yafi kowane dadi tunda wanda ake so ne waja'ahu qaumuhu yuhra'un saboda haka mutanen shi suka zo wurin shi kamar ana tunkudo su saboda wauta suna zuwa da sauri ilai wa min qablu kanu ya'maluna sayyiati tun da matan sun kasance mabannata ne suna yin alfasha yanzu sun ga inda za su yi wanda suke fi so walamma dakhalu ilayhi wa hajamu alayhi yayin da suka shiga wurin shi suka fado masa qala lahum wa huwa kadhimun min alhammi wal ghammi wato sai a basu magana yana masu magana yana cike da fushi da damuwa da bakin ciki sannan bayan haka nan wa qablahu bil huzni sannan gabanin wa ko ina ku yace wa Buhu, bil huzn sannan zuciyarsa ta cike da damuwa da bakin ciki tunanin waɗannan mutane na mala yace ya qaumi yace ya mutane na haula ibanati ga yayana nan wannan sun ce ba 'ya'yan shi na cikin shi yake nufi ba dan 'ya'yan shi ai biyu ne to duka garin mata 'ya'yan shi a'a annabawa sukan ce kamar yadda suke cewa jama'a ta, al'umma ta, to yakan zo mutum da yake dattijo ne sai ce na. to yana nufin mutanen gari shine aka yi masharfi can ƙasa gashi can nan ba ta daya haula ibanati da yace ga ƴaƴana nan qala ibn abbas ma arada lutun banatahu ala qaumihi la safaha la sifahan wala nikahan annabi nuhu ba ya gitta ƴaƴansa da ya haifa ba ne ga waɗannan ladatattun baya wa annabi ya ce ga ɗiye shi can waɗannan watsatsun su aura wajen aure ko wajen zaman banza haka nan innama qala haula'i nisa'ukum yana nuna waɗannan matanku ne mata daga cikin ku da annan nabiyya a idza kana zahara ne qaumihi domin ɗabi'ar annabawa in suna cikin mutanensu ne ai fa huwa abuhum sai ce ni babanku ne ni uba ne wurinku to shi ma yana nufin irin wannan ne kamar ya ce ga 'ya'yana nan a matsayin ni uban al'umman nan ne ga 'ya'ya mata nan cikin wannan al'umma. me yasa ba za ku yi aure ba sai dai wannan banna amma ba 'ya'yan shi ne cikin shi yake nufi ba unna atsaharu lakum yace su suka fi tsarki kuma kaga inda sai ne mata ne ai biyu ne sai ta atsaharata sai ya faɗi wannan amma sai ya ce a tsaharo lakum ya nuna waɗannan su ne da yawa ne fattakullaha ku ji tsoron Allah wala ta ku fi dhayfi kada ku tozarta ni gaban baki na a ce in yi baki a ci masu mutunci ai ba daidai bane alaysa minkum rajulun rashid rajulun rashid yanzu a cikin ku babu wani mutum wanda zai dawo cikin hayyacinsa wanda zai gane gaskiya a yi masa magana ya saurara ya ji kun ji maganan da yi falamma sami Allah qiya maqalata Maƙalahu, ajabuhu jabuhu al-fajir al-mujahid al waɗannan yayin da suka ji wannan magana da ya gaya masa su waɗannan watsatsun mutane sai suka ba shi amsa jawabi irin na watsatse wanda yake mai ƙoƙarin mai wanda ya kai ƙololuwa wajen taurin kai da jayayya suka ce laqad alimta kai ka sani malana fi banatika min haqqin ba mu da wani haƙƙi game da ƴaƴanka mata na gari ba ruwanmu wa innaka la ta'lamu ma nuri kuma kai ka san abin da muke so kai ka san mu ba aure muke so ba kawai su watsatsu ne fa su ba aure kawai suke su ba sa ba aure ne gaban su ba ba zaman abin nan bane su abin da suke so wannan banna فقال لهم لوط مقالته المتحد مقالة المتحد الوحيد annabi nuhu ya ba lot ya ba su amsa magana irin ta wanda an tsangwame shi wanda shi kadai ne amma an tsangwame tsangwama mai ban damuwa yace law anna li bikum kowa a wawi ila rukunin shadid ce da dai a ce ina da wani irin karfi ko ina da wata madogara da zan jingina a taimake ni in yi maganin ku da nasu so wannan abu saboda ina gani a ci mutuncin baki na abu bai yi ba ya fito ko falamma ra'at rusulullah ma yuqasi nabiyuhu yayin da waɗannan 'yan saƙo manzannin nan na Allah wato mala'ikun nan guda uku Jibril wa Mika'il wa Israfil suka ga faman da wannan annabi yake ya shiga cikin damuwa mai kunci mai tsanani yana damuwa min al daga waɗannan mutane watsatsu kashe lahu an haqiqatil hal sai suka bayyana masa gaskiya al'amari wa qalu hawwin alayka suka ce sauƙaƙa gaba kanka karka damu karka damu duk wani abu da ka shiga ciki kada ka damu dalo inna rusulu rabbika lan yasulu ilai suka ce mu yan sako ne daga Allah ba za su iya cutar da kai da komi ba mu ba mu ma ballanta na ma mu ba kai ma ba za su iya cutar da kai balle mu mu yan sako ne daga Allah suratu hud aya ta 81 fasurra nabiyullahi surural muhibbi sai wannan bawan Allah annabin Allah ya yi murna murna irin na mai soyayya haisu wafahul faraju bagtatan ala yadil habibi domin yanzu yanzu nan ya samu fita daga damuwa daga bakin ciki daga hannun wani masoyinsa Allah tabaraka ta'ala ya bashi mafita nan take ya shiga kunci nan take ya samu mafita ba ma yin abin da ya cancanta ne in ba haka ba bayin Allah Allah ya riga ya alƙawarin cewa in dai mutum zai shiga cikin matsatsi har ma sai da aka gaya mana hanya aka sai fa idza turiltum fa ila Allah tajaru duk sadda kuka shiga cikin matsatsi wurin Allah kuke kai kuka aka ce wannan aya in ma khabariya wa in ma insha'iya ko dai ana ba mu labarin halin mu ɗabi'a cewa in dai kun ji matsatsi wurin Allah ku sai kai kuka wa in ma insha'iya ko ko ana gaya mana ne duk sadda kuka shiga matsatsi to ku ruga wurin Allah ku nemi mafaka wurin Allah to menene kuma muke zuwa gaya mana an gaya mana mun shiga matsatsi mu kai mafaka mu kai kuka wurin Allah mu koma wurin Allah mu nemi mafita to amma mu koma ba da gaske to da ka yanzu yanzu wa lahu fa asri ahali ahlika bi qit'in min al-layl kai tafiyar dare shine fa in an zo aka ce a ba in aka ce fa asri wato tafiya abunnan aka sa alifun wajen asra kamar misalin aka ce subhanallazi asra bi abdihi to inda cewa aka yi subhanallazi sara bi abdihi to da ya nuna abunnan ne kenan a farkon dare amma wajen ƙarshen dare abun nan ba sai a ce fasri ya nuna abun nan din farkon dare abun nan kenan saboda haka akwai bambanci tsakanin waɗannan da farkon dare da kuma ƙarshen dare saboda haka mai alifin ƙarshen dare za a ce ma ce ce a je ƙarshen dare ka tafi wajen ƙarshen dare kai da iyalanka bayan mutane sun kwanta bacci sun saki jiki fa'asri to sai ka tashi cikin daren nan ka yi tafiyan dare bi ka bi qatin min al-layl da wani yanki na dare wala yaltafid minkum ahadun ba wanda zai juya cikin ku kada ku waiwayo ko ko ba wanda za a kyale daga cikin ku illa imra'ataka sai dai matarka innahu musibuha ma asabahum ita kam zai same su da zai samu mutanen garin nan zai same ta zai same ta inna maw'idahum as-subh ai lokacin da aka ce azaban nan za ta zo lokacin sallah asuba ne gab da asuba a wani wani aka ce ya gama abin matun da aka nema ɓannata nema a halaka su mana mi zai sa sai an ce aka ce aka ce su ba hobe kare asuba ba lokaci ya kusa ai yanzu yanzu nan za a zo ina ne akwai nahar can abun nan ba nan ba na biyu ba mu karanta ta ba sai nan ba ta uku ta biyu can da aka yi magana ila rukunin rashi ai ya kulu nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce yarhamullahu lutan ya ce Allah ya ji kan laqad kana ya'wi ila rukunin shadid haƙiƙa ai ya jingina ga rukuni mai karfi tunda ya dogara ga Allah ya samu kaza rawahu al-bukhari wa muslim wa ghayruhuma akwai na uku nan da aka yi magana illa imra'ataka qala suhaili shi suhaili ya ce ismu imra'ata lut waliha sunan matan lut sunanta waliha in kina so sai ki sa bata ki diyan in ki ba ki da hankali ismu imra'ata nuhin kuma waliga wannan waliha kaman walihan ina waliha ji ba da ba bai yi ba waliha sunan matan lut sunan matan nuhu kuma waliga bambancin su kawai wannan ha'un wannan gainun duk sunan su kuma suka yi musharaka irin aikin banza iri daya saboda haka kada a sa wannan sunan ba su ana so a yi tafa'ul ne da sunayen mutanen kirki sunan annabawa da sunayen sahabbai da sunayen matan sahabbai da matan annabawa duka ana sa ne don fatan samun albarka to waɗannan matan ba su da albarka kana kwaikwayi sunansu kada wata ta je ta kwafi sunan ko ne kwafa ya je a zo to malam mu ne an haifa mana diya mun sa mata waliha sai ce to ku kuka sani ku batta nan ta rika kawo muku mutane a gida a shikenan ma ko waliga a kada a sa waɗannan sunayen ba su da kyau ba sunayen mutanen kirki bane sunayen mutanen banza ne aka ce wa daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdayn min ibadina salihain fa khanatahuma فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ɗan wuta ne waɗannan mata da waliha da waliga ɗan wuta ne saboda kada kwaikwayi sunansu wa daraba Allahu bihim al-masalu fil khiyana in ana so a buga misali wajen yaudara da an ce waliha ko da karin magana balarabe zai in ya ce mai yaudara ce ka waliha mai cin amana ce wannan matan ka waliha to an kai kololuwa da su ake buga misali wajen cin amana in za a faɗi maciya amana na ƙarshe wanda ta cuci mijinta ta yaudari mijinta ta ci amanan mijinta to sai a ce kaman waliha ko kaman waliga saboda matuta ne ai fi ai kuma yaudara ta aƙida, sun boye kafirci suna bayyana suna tare da mazan nan ashe ƙarya suke yi kawai yan wuta ne su Allah ka tsare mu daga shiga wuta ya fito ko saboda haka aka ce ba su tafi haka walamma abau illa murawadatihi ana dayafihi yayin da suka ƙi jin magana sai sun nemi su ci mutuncinsa game da bakin nan walam yar'u haqqal jari ba su tsare haƙƙin makwabtaka ba daraba jibrilu bi janahihi sai aka sa kawai jibrilu aka ce mutanen nan fara masu ladabi jibril aba malam jibril wanda ya haka ya ɗauki fiffiken shi ya kaba masa a fuska kawai sai suka makance gaba daya bari a fara makamtar da su tukuna kafin ma su kai ga wani aiki an masu bayani an ce masu gashi gashi da aka suka kiyarda ba kallon bakin suka yi ba suka ba sha'awa suka burge su sai aka ce a fara makamtar da su tukunna su daina kallon tunda dai kallo ne ya burge sa suna ganin sha'awar su aka ce fara makamtar da su jibrilu da jibrilu kawai ya masu iska da fifiken shi kawai sai suka makance gaba daya tashin farko suka makance ka malamu ki yayi Allah tabaraka wa ta'ala kawai guda ɗaya kawai aka ce masu fara makamtar da su da jibrilu yayi haka da fifike kawai suka ji iskan nan sai suka makance gaba daya ba su gani ba kallo suke gani ba dai ga yara masu kyau ba fara makamtar da su tukun gashi nan ku duba da kanka ku ce kun na ce gashi nan ja layin kana so dan ka wurin ya bace maka ba su daddara ba walam yarau daraba jibril bi janahi ala wujuhi sai jibril ya bugi fuskan su da fifiken shi ya kada fifiken fifiken shi ta gaban fuskan su fa tadisa minhum al ayun sai aka share masu aka bakabatar da idanun su wa amal absar aka makamtar da su gaba daya fa kharaju min indihi nan take fa sai suka tashi sun ga sun fara makancewa mutum na da hankali ya ga daga gardama ya makance daga nan ya zai ba sai tashi gudu ba aba malan da suka tashi gudu suka tashi amya amyanan amyanan ya tahassasuna suna shafe shafe suna laluban hanya kenan suna kokarin ya za a yi su gane hanyar gida ma yanzu sun fara makancewa waya quluna amma da yake ba su da imani ba su da hankali ka wato idan imani ba shi cikin zuciya ina tabbatar muku ba abin da mutum ba zai yi ba ku duba wanda ya zo yana wannan magana tashin farko aka kaba mai iska ya makance amma da suka tashi suna laluben hanyar gida ma wai sai suka ce sa ta'allamu gadan ma ya hillu bika ayyuhal majnun kun ji abin suka ce wai wai ba ma ba ta fasaro cewa suka yi za ka ga abin da zai same ka gobe mahaukaci kawai wannan mahaukacin wai zai ga abin da zai same gobe sun riga sun makance kuna da ido ma ba ku yi ba sai bayan kun makance kamar mutum ne fa ka danne shi kana fasa mai baki yana kaga in na tashi to sai ka bari ya taso kuma daga nan ala gubur an danne ala gubur an danne wani dambar barno dambar barno a kasa ala liba fa fasa mai baki shi kuma yana cewa wallahi in na tashi in na tashi yau ka ga abin da zan ma to a bari ka tashin tuko ya wai cika baki ko yawwa a ga bari ka taso tuko zai zuwa kai dai yanzu sha nushi kana karkashin ƙasa Allah kiyaye walan ban shakka wa umudu saba yayin da kogin shikin safiya ya taho alfijir ya fito ja an nida'u min indi rabbil arbab sai ubangiji ya aiko sako aka zo aka ji kira daga wurinsa an ikhsib bil ummati lutiyya aka ce ma jibrilu ka shafe waɗannan mutane masu wannan mummunan alfasha wa azikuhum alimal adha ka dandana masu azaba mafi tsanani saboda aka aka ba jibril umarni ay qawiy al amin jibril madainahum nan take ko jibril amintacce ya babbake garuruwan su gaba daya ala rishatin akan fiffike guda daya za ku shajin muna ta wannan magana wani ya yadda dan dole to ga ta nan yanzu karanta a littafin ka da kai da kanka da ya caki garin nan da fiffiken shi guda ɗaya yadda ka san mai waina tana ɗaukan waina da cokalin nan ta ɗaga ta ɗaga ta kife haka ya ɗaga garin nan ya caki garin nan na filin fiffike guda ɗaya sosai fili guda ɗaya na fiffike fikafikai ɗari shida yake da su manyan na tashi to amma filin wannan kamar in ka kalli tsuntsu ba ka yana da fili filin ba ya sa guda ɗaya ya caki garin da su da ya caki waɗannan garuruwan guda biyar sai da ya sama da su yayi sama da su yayi kololuwar tashi kaga daga nan bai kamata kai tunanin girman karfin da Allah ya ba Jibril ba gari gaba ɗaya ya cakai da fike ya cako su garin ya tashi yayi sama har sai da mala'iku suka ji kukan karnukan su inda ya je kololuwar sama da su sannan ba haka nan ya kifo su kuma ya sako su daga nan wurin saboda haka daga a kife a baibai ka Allah ka taimake mu Allah ka bamu ikon sanin girman Allah tabaraka wa ta'ala matsalan ku yi hakuri da ni ni wannan maganan ba zan batta ba a hakuri ce wadda nake Allah ka taimake mu mu san Allah ka taimake mu mu gane girman Allah nan wallahi da gaske nake ba wai ware kai addani amma kai in ka fita ka samu ka daga hannu ka gode ma Allah ai ai dama dole zamu iya bibita a juna amma malan gane wannan jiya nan na karanta wani littafi aka ce Usman bin Affan duk lokacin da aka je da shi makabarta sai ya suma in dai zai je makabarta ya ga an ɗauki mutum an sa a cikin kabarin nan sai ya sume sai dai a ɗauko shi shi ma kamar wata gawa a dawo da shi gida saboda sadda za a ɗauko shi bai sai inda yake ba inda ya ga an ɗau mutum an shirya kabari an sa shi a cikin kabari an koma an rufe daga nan in ya yanke jiki ya faɗi to sai dai a ɗauko shi shi ma gida a zo a aje shi a jira sai ya farfado mafi yawancin lokaci haka aka ce ya usman irin wannan abu da kake yi ya ce shi in ya ga an ɗau mutum an sa a kabari ba abin da yake hararowa ban da magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai kabari shine awwalu manazil min manazil al Shi shine masauki na farko masaukin shiga kabari yace masaukin lahira yace kuma annabi ya ce imma an yakuna rawda min riyadil janna ko kuma ya koma hufarun min hufarin niran da haka idan an samu mai lafiya lau abin da ke baya shi ya fi sauki in an samu masifa abin da ke gaba shi ya fi sauki abin da ke tuna kenan sai su ne a yayin da mu kuma za a je makabartan wani na sata wannan ya gane ya je makabarta ana sa wani a kabari aka zo aka ce ina dan uwan mamaci ya zo ya anshi dan uwan shi ya sa cikin kabari aka kira shi yazo aka ce raba kafa raba kafa yana rike da waya ya dau waya shi ya mika ma wani rike man da Allah malam aka ya ba wani ya gama sa dan uwan shi ya fito aka wanke hannu na ba waya ta har yau wato wannan yanzu ya zaka kwatanta wannan yanzu wannan ya ga abin da ake a aljihu ma mutum bai ba wani ajiyan ba ya sa aljihu ya zo ya ce an kusa ce mai waya makabarta nan fa muka je muka je muka je muka je wa'azi wurin yan na'u yan na'u har da mai kuka aka yi ta kuka yan na'u za kuka suka ce wala wallahi tallahi kyale mu aka yi tuntubi ba ai bala wa'azi suka yi ta kuka suka yi ta kuka a ah, ba bala wani da aka dawo markas kawai ya haka ya haka hawa yan na'u <laughs> ta yi kana gaya ba kuma <laughs> ba wala sani kawai zai ce da Allah kada gaya ba in na ji ba zan ji daɗi ba je yan na'un nan na kuka a ce an dawo shi an ɗauke mai waya kuma an ɗauke waya har yau ko an dawo da ita ka bai wayar nan zan yi ina gani ya ce kada ya ce da Allah kada gaya ba wai wallah magana wallahi ba zan ji daɗi ba to ma gaya ba yan na'u ne ba har da masu kuka ba suka yi ta kuka suka yi ta wazi ruwa suka sa mu kuka wallahi suna kuka muna kuka oh bai Allah la buke muna kuka suna kuka ashe ashe wani da awawala wani da ya wub da waya awa yan na'u ina wai zuba in ba sallah ta ba sai mu kara komawa ba kowa sai je ba waya in ba za ba daga nan sai takalmi Allah taimaka amma dai wasu kam kuma ai Wannan karan da liki zuwa kawai sai ga wani ya ce malam na san wannan karan ba za a ba to ni na zo hannan na ce to ni ka ci tuwo ga daki na an bude a da kowa ya shiga ta ci kawai shikenan da ƙara fitowa ya ce ya ce ya ce malam an faci tuwo an sha alhamdulillah na ce saura bi ito <laughs> saura barka da sallah kuma na ce ah, barka da sallah ka ci to ka sha sai barka da yace ah, a wala hado hado biyu a hada ne to bari a hada din a tafi ba shi ke nan <laughs> eh, kuka suka yi ta shafe shafe da hawaye wala ya wallahi tallahi wala ai abu da kuka sai ta kuka ko wa'azin ne yasa shi kuka ko ko na'uce ta motsa can ta za kuka oho mu dai mu zabi ba mu dai mun ga ana ta kuka amma dai daga nan sai ba waya sai waya babu <laughs> kaga wannan wazi da mu ba za mu ai za mu ta koma za mu zo kawai babban sallah ta yi dama ita ce sallar yanka ba shi ke na wani ƙara yanka ma kawai ba da da abin sha kawai mu ƙara koma ce mun zo mu ƙara ziyarta ku yan na'u yan ogun sun zo a yi wasu wazi Allah ya taimake mu zai ga wasu sun bari sun kowa sun bi daidai tun da suna ta alkawari dai to hmm? to ina ne a saboda haka aka yi haka aka daga su min ala shatin min janahihi kan fiffike guda wa a hafil jawi ya daga wannan garin akan a cikin sararin samaniya hatta sami atil mala'ikatu nabi kilabihim har sai da mala'iku suka ji haushin karnukansu wasu hidi katihim da kuma wato sautin wannan zakarunsu kukan kaji suka ji kuka sun ha bayan nan jibrilu ya kifo garin nan ya juyo shi waje safila ha aka koma aka mai da sama ya dawo ƙasa wa otubi'u bi hijara sannan aka bibiyo su bayan haka nan da wasu duwatsu kuma min sijilin na wuta an kifa gari sannan aka biyo su da duwatsun wuta wa huwa tsinul almustamirru sharif shine dutse wanda za a biyo wanda ya ta dogewa wani bayan wani kamar yadda ka ana zubar da ruwa wani bayan wani haka aka dinga zubo masu da ruwan duwatsun nan na wuta wani bayan wani masu tsanani wa khawwafa subhanahu a ikhwanahum ala lisani rasulih min hadha alwa'id Allah tabaaraka wa ta'ala ya tsawatar ya tsoratar da ƴan uwansu akan harshen manzonsa sallallahu alaihi wasallam akan irin wannan kyacewa da aka yi fa qala ta'ala falamma jaa amruna yayin da al'amarin mu yazo ja'alna 'aliyaha safilaha muka ɗauki saman garin ya komo shine ƙasa wa amtarna alaiha hijaratan min sijjinin mandudin sannan bayan haka nan muka yi masu ruwan wasu irin duwatsu mulmulallu wanda aka mulmula su da duwatsu ne na wuta kowane an mulmula shi an tura shi musawwamatan sannan kowace an sa mata alama wannan dutsen zuwa ga wane dan wane dan wane kawai kowa ya nemi mai shi ya je diran masa shine musawwama inda rabbika an masa alama kowane an mai alama daga wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala sai aka ce mana kunjiyan da aka yi ma waɗancan an yi masu gargadi wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id sannan wannan al'amari da aka yi ma waɗancan to ba fa ne sai yake baga zalumai wanda suka yi zalunci irin wannan to in wannan azaba ta zo ba nesa take ba su ma a wurin su ai masu wannan azaba abu ne mai sauki ya fito ko wannan shine abin da ya faru suratul hudun ay suratul hudin aya ta 82 zuwa ta 83 ya fito ko a ƙara a tsaya nan ko kun gaji to a zaya nan kalamun nafis libnul qayyim kawata a ce an wannan sai a ce izatun amma a bari a karantun na kun ce a tsaya a tsaya sai gobe sai gobe ai kullum muna wucewa yau a dan tsakaita kada wani ya gane yadda ake tashi ya ce ai kullum sai salama yanin dare ake tashi to yau ba kai salama yini ba yau ba sallama yini ba yau a tsaya da tsaya ya bai kai sallama yini ba a tsaya wa alaikun sana. na mata yau to Allah ta Allah ba shi mafita an ce daga cikin ɗalibai mata a kowa da take sanarwa ta an yi kidnapping mijinta na fata Allah ta wa ta'ala ya kubutar da shi Allah ya ba shi mafita da shi da sauran yan uwa duka waɗanda suka shiga cikin wannan hali muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya ba su mafita don tsarkin sunayensa سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا